mai rasuwa shekaru 702 da suka wuce muna roƙon Allah maɗaukaki ya masa gafara da kuma rahama ta ce wa wasafahum bi annahum yalwuna alsinatahum bil kitabi Allah maɗaukaki ya siffanta Yahudawa a cikin alkur'ani ibn taimiyya ya ce Allah maɗaukaki ya siffanta Yahudawa a cikin alkur'ani a suratu ala imran aya ta saba'in da takwas allah ya ce su yahudawa suna lankwasa harsunansu su bilkitabi tattare da littafi litahsabuhu min alkitab za su faɗi magana ka yi tamanin maganan nan tana cikin littafi littafi na Allah Maɗaukaki, wa ma huwa min alkitab alhali maganar bata cikin littafin Allah madaukaki wannan aya ce ta alqur'ani suratu ala imran aya ta 78 Allah madaukaki a cikin wannan aya ya gaya mana wata siffa ta yahudawa yahudawa suna lankwasa harsunansu su faɗi magana su jingina ta ga Allah maɗaukaki alhali wannan maganar ba ta da asali daga wajen Allah ibn Taymiya ya ce wa taharifu qad fusira bi taharifi tanzil wa bi taharifi ta'wil canza ma'ana yana zuwa tafassara biyu akan ce taharifu tanzil shine an canza kalmar da Allah maɗaukaki ya saukar idan aka ce taharifu ta'wil an canza ma'anar kalman da Allah maɗaukaki ya saukar kowane ɗaya dai ɓarna ne tattare da maganar Allah Ta baraka wa ta'ala yana zuwa ta hanyoyi kamar kashi uku imma a samu an yi ƙari akan maganar Allah ko kuwa a samu an yi rage a cikin maganar Allah maɗaukaki ko kuwa a samu an canza maganar baki ɗayanta an kawo wata ɗayan uku ɗin nan duk wanda ya auku babu shakka an yi barna cikin maganar Allah Ta baraka wata ala. wannan sifa ce ta yahud wannan magana magana ce ta Allah maɗaukaki don haka maganar ta wuce a ƙaryata kuma ta wuce a yi shakkanta Allah ne ya faɗa ya ce yahudawa suna yin ƙarya ga Allah maɗaukaki suna faɗin magana su jingina ta ga Allah alhali wannan maganar ba ta da asali daga Allah maɗaukaki Allah ya sani wannan siffa ce da za ta tabbata ga yahudawa har tashin kiyama don haka yasa Allah ya tabbatar da wannan aya a cikin alkur'ani ana karanta ta har zuwa tashin kiyama don haka kai kana tsakanin al'amari guda biyu ko dai ka gaskanta maganar da Allah maɗaukaki ya faɗa tattare da yahudu cewa yahudawa suna yin ƙarya ga Allah maɗaukaki In ma ka yarda da abin da Allah ya faɗa ko kuwa ka yarda da cewa yahudawa mutanen kirki ne Allah shi kare tarihi hakika ya shaida abin da Allah maɗaukaki ya faɗa don kuwa yahudawa suna da wani littafi da suke kiransa talmud ba littafin attaura ba ne yahudawa suna da wani littafi ana kiransa talmud wannan littafin kakanninsu suka rubuta shi a ƙarni na farko daga haihuwan annabi isa alaihi salam bi ma'ana shekara ɗari na farko daga haihuwan annabi isa a wannan lokaci ne yahudawa suka ƙirƙiro wannan littafin ba a yi ma littafin sharha ba sai bayan shekaru 500 wato shekaru 600 daga haihuwar annabi isa alaihi salam a lokacin aka yi ma wannan littafin talmud sharha tsakanin haihuwar annabi isa da haihuwar annabi muhammad shekara 551 ne in ji malaman tarihi riwaya kashi biyu ce riwaya ta farko ta malaman tarihi tana cewa shekara 551 ne aka samu tsakanin haihuwar annabi isa alaihi salam da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam riwaya ta biyu ana cewa shekara 600 ne cif tsakanin annabawan nan guda biyu in ka duba tarihu tabari mujallar na farko shafi na 496 za ka gani kenan a shekara ɗari na farko daga haihuwar annabi isa yahudawa suka rubuta wannan littafin da ake kiransa talmud ko ko mu ce suka tsara shi ba a yi ma littafin sharha ba sai gab da haihuwar manzon allah akwai littattafai da malaman musulunci suka rubuta tattare da tarihin yahudawa akwai littafin da ake kiransa alkanzul marsud fi qawaid talmud wannan littafi ne aka rubuta musamman akan bayanin wannan littafin da yahudawa suka kirkiro baya ga littafin attaura da allah maɗaukaki ya ba mu annabi musa alaihi salam akwai kuma wani littafin ana kiransa kunuzu talmud a cikin alkanzul marsul shafi na 47 da kunuzu talmud shafi na shida akwai wani malami ma da ake kiransa dr su'ud abdulizzi yana cikin malaman da suka samu damar karantarwa a jami'atul islamiyya jami'ar musulunci da take madina wannan malamin ya rubuta wani littafi mai suna dirasatul adiyanil yahudiyya wan nasraniyya tattare da tarihin addinin yahudawa da kuma kiristaniti a cikin littafin shafi na 121 malamin ya ce wannan littafin da kakannin yahudawa suka kirkiro shi mai suna talmud inna lahu qudusiyya yana da tsarki wajen banu isra'ila abin nufi suna tsarkaka wannan littafi suna ɗaukaka shi suna girmama wannan littafi wa innahu suna cewa min indillahi shi ma Allah ne ya saukar da shi bal yaraunahu yarauna annahu aqdasu min at-taurat malamin yace in ma ka dubi bayanin yahudawa za ka tarar da cewa sun fi ganin cewa littafin talmud ya fi tsarkaka a wajen su fiye ma da littafin attaura suna cewa in ka karanta littafin attaura ka yi abu mai kyau don littafi ne da allah ya saukar amma in kana so ka samu lada mafi yawa to karanta littafin talmud don haka abin da Allah maɗaukaki ya faɗa sai ya tabbata a suratu ala imra ibn taimiyya yake kafa hujja da wannan aya Allah ke cewa wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min alkitabi wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah Waya yaquluna na allahi alkaziba wa hum ya'lamun Allah ya ce za su kirkiro littafi su ce wannan littafin daga wajen Allah yake alhali littafin ba daga wajen Allah yake ba suna yi ma Allah ƙarya da gangan don haka mafi yawan yahudawa sun yarda da wannan littafin da a ce akwai wani bayahude da ka san shi a yau ka tambaye shi ya san littafin da ake kiransa talmud wallahi zai baka labari akasarin yahudawa sun yarda da wannan littafin wa huwa indahum kitabu shari'a yanda kasan musulmi yake ɗaukan sunnar annabi muhammad a matsayin wata hanya ta gane maganar allah maɗaukaki ko ko yadda musulmi yake ɗaukan shari'a to haka nan ba yahuda yake riƙon littafin talmud a matsayin littafin shari'a ne a wajensa ba wai abu ne ɓoyayye ba ka binciki littafan tarihi na duniya daga na larabcin har zuwa na turanci za ka taras da wannan bayani ko kuma ka dubi intanet irin su encyclopedia britannica encata irin su wikipedia online encyclopedia wallahi inda duk ka rubuta talmud zaka ga bayani mai tsawo a kai wani littafi ne wanda yahudawa suka kirkiro shi yaushe aka kirkiro shi shekara ɗari ta farko daga haihuwar annabi isa alaihi salam jama'a wannan littafin shi yake tabbatar da abin da allah ya faɗa wanda ibnu taimiyya yake kafa hujja da cewa wata siffa ce ta yahudu idan aka ce wannan hali ya zama siffar ka to babu shakka abu ne mawuyaci mutum ya rabu da wannan hali Allah shi kare mu Allah maɗaukaki ya bayyana siffofin Yahudawa a cikin alkur'ani kuma Allah ya tabbatar da cewa alkur'anin nan littafi ne da zai dawwama har zuwa tashin kiyama. kenan da a ce yahudawa daga baya za su zame mutanen kirki da Allah maɗaukaki bai faɗi wata siffa ta dawwama a kansu yadda ya faɗe ta a cikin wannan ayan ba don haka babu shakka wannan littafin hujja ce da take tabbatar da abin da Allah ya faɗa a kansu suna ƙirƙiro ƙarya su jingina ta ga Allah maɗaukaki. wallahi littafi ne wanda ke bayanin haɗarin ba yahudi ka yi ƙoƙari ka nemi littafin talmud in baka san yahudu ba lokacin da ka karanta wannan littafin lokacin za ka fahimci ɗan adam da ake kira ba yahudi za ka san cewa wallahi babu ɗan adam da allah ya taɓa halitta a doron ƙasa wanda haɗarinsa da sharrinsa da fitinarsa ta kai ta ba yahudi kuma littafin yana nan sun kuma yarda da abinsu suna kuma karanta shi a ko da yaushe da farko littafi ne wanda ba a rubuta shi ba maganganun da ke cikinsa suna faɗa ma 'ya'yansu kaka ya gaya ma uba uba ya gaya ma ɗa ɗa ya gaya ma jika an ƙi rubutawa saboda kar jama'a su sani haka ya ɗauki tsawon lokaci kamar shekara 500 zuwa haihuwar manzon Allah daga baya suka ga cewa in fa aka bar maganganun nan a tsari irin na tatsuniya kakanmu ya faɗa wa babanmu babanmu ya faɗa mana wannan maganganun ta za a samu ƙari ko ragi ko ma maganganun su salwanta don haka sai suka rubuce don haka yasa da farko mutanen suka bar maganganun a cikin sirri saboda haɗarinsa da kuma sharrin da maganganun nasu suka ƙunsa. amma daga baya suka rubuta zan karanta kaɗan daga cikin abin da malamai suka cicciro na wannan littafi wanda ke da buƙatar ya ga cikakken bayani ya nemi littafin talmud in ma baka da shi ka bani email address ɗinka zan baka da ikon allah dr su'ud abdul izzi a littafinsa dirasat fil adiyan dirasatun fil adiyan yahudiyya wa nasraniyya shafi na 122 ya rubuta abubuwa kamar goma sha hudu kaɗan daga cikin abin da ke gwada maka cewa ba yahude yana da haɗarin gaske ga zaman lafiyan duniya na farko a cikin littafin talmud malamin ya ce ya za'amul yahudu anna arwahahum anna arwahahum juz'un min Allah yahudawa a cikin wannan littafin suna cewa rayukansu ba kamar rayukan mutane ba ne rai na bayahude wani yanki ne daga jikin zatin Allah maɗaukaki yahudawa ba kamar sauran mutane ba ne su yahudawa rayukansu juz'un min Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira na biyu suna cewa wa annahum inda Allahi arfa'u min al mala'ika duk ba yahudan da ka ganshi a duniya darajarsa a wajen Allah ta fi ta mala'ika wannan magana tana cikin talmud wa anna man yabribu yahudiyan <clears throat> kuma wanda ya daki hude ɗaya faka annama barabal izzatal ilahiyya kamar ya ɗauki sanda ne ya doki Allah maɗaukaki kai tsaye kuma duk sun yarda cewa wannan littafi wajen Allah ya hito maganar ma da suke yi cewa suke wannan littafin tsarkinsa ya fi ma a taura na uku wanda in ka duba wannan magana da suka yi eh, innahum arfa'u minal mala'ika sun fi mala'ika daraja da ke lokacin da aka haifi annabi muhammad ya taras da yahudawa a duniya manzon allah ya yi zamani da su kuma allah ya sanar da shi duka sharrin ba yahudi don haka akasarin abubuwan da yahudawa suke faɗi in ka duba littafin alkur'ani zaka ga martanin da Allah yake musu wa annahum inda Allahi arfa'u min mala'ika darajar su ta fi ta mala'ika shine a suratul jumu'a Allah ya ce kul ya ayyuhal lazina hadu ya ku yahudawa in za'amtum annakum Auliya. ulillahi min dunin nasi kuna riya cewa ku ne waliyai ga Allah madaukaki? darajar ku a wajen Allah ta fi darajar dukkan mutane har ma kun fi mala'iku ta da kuna riya haka fataman nawul mauta ku yi fatan ku mutuma wanda darajarsa a wajen Allah ta fita mala'ika me zai sa ya zauna a duniya ko ni ne yau na tabbata darajata ta kai ta mala'ika kar ma a ce ta ɗara wallahi zan yi fatan in mutu saboda na san makomata ta fi zaman da nake a duniya daɗi Allah ya ce to ku yi fatan mutuwa mana in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ba su martani na uku malamin ya ce suna cewa wa annahum musallatuna ala amwali baqil umam wa nufusihim duk duniyan nan arzikin da ke duniyan nan gaba ɗaya halal ne gaba yahude ya ɗauka ko nawaye kuma rai da ke duniyan nan halal ne gaba yahuda ya kashe Allah ya ba su iko akan dukiyar da take duniyan nan da kuma rayuka da ke duniyan nan li'annaha fil waqi'i amwalul yahud asali dukiyar da take duniyan nan gaba ɗaya ta yahudu ne fa idza insanu malahu don haka in ba yahuda ya ganka a gefen hanya ya buge ya kwace ma kuɗi ya karbi abin da dama Allah ya baka ajiya ne don in ba yahuda ya zo ya karbi abinsa saƙo ne ya karba falalauma alaihi ba a zarginsa shi ba yahude kwace dukiyar mutum matukar wannan mutumin ba ɗan uwansa ba yahude ba ne ba haram ba ne a wajen Allah haka kuma kisan ransa ma ba haram bane. wallahi magana tana cikin talmud don haka yasa Allah ya ba su martani a suratu ala imran aya ta 75 wa min ahli alkitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima zalika me yasa yahudawa suke cewa halal ne su kwace dukiyar mutane su kashe kowa saboda suna cewa laisa alaina fil ummiyina babu laifi in mun kashe kowa matukar baba yahude ne mutumin babu laifi don mun kwace dukiyar kowa in dai dukiyar nan ba ta yahudu bane dan uwanmu Allah ya ce waya wa na alallahi alkazi ba wa ya alamu suna faɗin ƙarya ga Allah alhali suna sani kaga Allah ya karantar da annabi Muhammad duka sharrin da yahude yake da shi a littafan da suka bayyana da ma wanda suka ɓoye dr su'ud abdulaziz ya ce na hudu a cikin talmud yahudawa suna cewa wa annan nasa ma khuliqu li ajalihim wa li khidmatihim duk inda kaga dan adam in dai ba ba yahude bane Allah ya halicce shi ne saboda yayi ma yahudawa hidima dukkan wani mutum bawa ne gaba yahudi don haka suke da ɗaukaka a duniya na biyar suna cewa walil yahudiyyi idza jaza an muqawamati shahawati an yuslima nafsahu ilaiha ba yahude yana da wani rangwame abubuwan da duka Allah ya haramta Allah ya hana shan giya ya hana zina ya hana caca ya hana kaza da kaza to idan ba yahudi ya yi ta ƙoƙari ya ga ya bar wannan zunubin abin ya gagara inda ya dage ya bari dagewar tasa ta cin mutura to ya je ya aikata bayi da zunubi a wajen Allah kaga su yahudawa suna da wani canji suna da wata wato shari'a wacce ta saba shari'a ta annabi muhammad a shari'ar musulunci haramun ne musulmi ya tinkari wani abu wanda Allah maɗaukaki ya tsawatar a kansa amma ba hude in ya yi ƙoƙarin bari abin ya gaza to ya aikata subhanallah na shida suna cewa wa annal jannata la yadkhuluha illa yahud babu mai shiga aljanna a ranar kiyama sai ba yahudi wannan magana tana cikin talmud don haka yasa a suratul baqara Allah ya musu martani وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله يتي تلك أمانيهم فننبولي سكي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كوكاو هجة إن قسكيان ويتبت هي لاهرة يقبام تهي الجنة سيب يهودي كدي الله مدوككي يا قرية تمغنى دسكي sannan malamin ya ce na bakwai suna cewa inna arwaha gairil yahud arwahun shaitaniyya ran wani mutum in dai ba ba yahude ba ne rai ne na shaidani rai in dai na wani mutumin da ba ba yahude ba ne rai ne na shaidani wa shabihatun bi arwahil hayawanat ransa yana kama da rayukan dabbobi in dai kai ba yahude ba ne to ranka da ran kare subhanallah wa annahu mislul kilabi wal hamir suna cewa duka wasu rayuka in dai ba na yahudawa ba ne suna kama da rayukan karnuka wal hamiri da rayukan eh, eh, wato jakai wa inna ma khuliqu ala hay'atil insan me yasa aka halice ka mutun an yi ka mutun ne hatta ya kunu la'iqina bi khidmatil yahud saboda nan ne kafi cancanta ka yi mu ba yahudi hidima don haka yasa Allah ya yi ka halitta ta dan adam amma ranka da rai na kare da kuma rai na jaki babu bambanci wannan yana cikin littafin talmud na takwas suna cewa la ya juzu lil yahudi an yashfaqa ala ghairil yahudi kafin ma mu kai nan wannan magana da suka yi shi yasa wallahi aka samu labarin cewa falasɗinawan da suka cire makoda idan suka kama su suka sanya a fursuna suna cire musu koda duk wani bayahudi da ke da matsala ta koda sai a dasa masa wannan babu ko shakka a kai <clears throat> wallahi saboda su su ɗauka wani mutum yana da wata daraja ba in ba yahudi ba ne ya ce na takwas inna lil yahudi eh, la juzu lil yahudi an yashfaqa ala ghairil yahudi haramun ne ga bayahude ya ji tausayin wani mutum in dai ba yahudi dan uwansa ba ne haram ne wa la an yarhamahu kada ya ji kansa wa la yu'inahu in ya ga mutum zai fada cikin wani hadari kar ya taimaka masa bal idza wajadahu waqi'an fi hufra da zai ga wani mutum ya fada a wani rami yana neman taimako a fitar da shi suka ce saddaha alaihi wajibi ne ba yahude ya rufe ramin da mutumin a ciki haramun ne ka tausaya ma wani mutum a duniya in dai ba ba yahude bane dan uwanka abin da yake rubuce a littafin su kenan na tara wa ya haramu alal yahudi an gairi li gairil yahud ma fuqida minhu in ba yahudi yana tafiya yayi tsuntuwa to haram ne yayi cigiya inda ya tabbata abin nan da aka tsinta ba ta yahudu bane haram ne kar ma yayi cigiya dan dama can dukiyar da take duniyar nan ai su ce na goma wa ya haramu alal yahudi an yi ala eh, gairil yahudi illa bin riba haram ne ba yahude ya ba da rance ga wani mutum in dai wannan mutumin ba ba yahude dan uwansa bane to dole ya dora kudin ruwa sai ya dora interest a kai amma in dan uwansa ba yahude ne yana iya bashi bashin naira ɗari ya dawo masa da naira ɗari din nan babu kari a kai don haka asalin riba daga gurin yahudu take haram ne ba wai ana cewa ya kamata ba haram ne ga bayahude ya ba da bashi ga wani mutum wanda ba ba yahude ba face ya ɗora kuɗin ruwa a kai wa za mu suna cewa annallaha amarahum bi zalika wai Allah ne ya umarce su da yin haka na goma sha ɗaya ya ce wa zina bi gairil yahudi zukuran au inasan ja'izun wala iqaba alaihi ita zina tana zama haramun ne kawai in ba yahude yayi da ba yahudiya amma in ya samu wata mata a duniyar nan muddin baba yahudiya ba ce halal ne ya tara da ita kuma Allah ba zai mar uquba ba a ranar tashin kiyama na sha biyu wa alal yahudi an yas'a ila qatl salihin min ghairi yahud wajibi ne akan ba yahudi kafin ya bar duniya ya tabbata ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya buge wani mutumin kwarai wanda ba mutum dai ba ba yahude ba ne kafin ba yahudi ya mutu to ya tabbata a duniyan nan ya kashe wani mutumin kwarai wanda ba ba ba salihi in ma musulmi in ma kirista in ma dai ba shi ma da addini matukar wannan mutumin ba ba yahude ba ne to wajibi ne akan duk wani ba yahude ya tabbata kafin ya mutu ya kashe guda mutumin kwarai in ma za a kashe to mutumin kwarai din na goma sha uku suka ce innal jahima ma'awa jami'in nasi garil yahud jahannama da ake magana ai makomar mutane ne baki ɗaya ban da su a ranar tashin kiyama aljanna ta su ce su kaɗai wuta kuma ta sauran mutane ne baki ɗaya dan sharri sai suka ce wa annahu awsa'u min aljannati bi 60 marra kuma wutan ta fi aljanna faɗi sau sittin tunda mutane suna da yawa ko sannan cikon na goma sha hudu ya ce iftira'uhum alal masihi alaihi salam wa ummahu maryam wa qawluhum alaiha buhtanan azima ba su rufe littafin su na talmud ba sai da suka tabbatar da cewa maryam yatumar annabi isa zina ta yi ta haife shi ba wata magana cewa annabi isa ba shi da uba wajibi ne akan duk yahude ya yi imani da haka yarda da haka don haka yahudawa har yau insha allahu da zaka tambaye ba yahudi zai ce maka bai yadda annabi isa ba shi da uba ba maryam zina ta yi ta haife su subhanallah malamin nan ya kirga waɗannan abubuwa kamar goma sha hudu waɗanda suke cikin littafin talmud bayan ya gama ya ce hazihi ba'abu mabadi'it talmud kaɗan kenan daga cikin abubuwan da littafin talmud ke karantarwa wahiya tusawwiru li nadhirihi wal muttali alayhi khuturata hadhihi ta'alim ka dubi waɗannan abubuwa guda goma sha hudu ka suranta hadarin da ke cikinsu ka kwatanta yadda za a zauna lafiya da wannan al'umma da ta yi imani da irin wannan littafi wa anna laha asaran wadihan fil yahudi sabiqin wallahi qil kuma dan Allah ka ɗauki labaran da kake ji ko kake gani irin fafatawan da falasɗinawa suke da yahudawa sai ka kwatanta da waɗannan abubuwan da ke cikin littafin su sai ka ga ashe dai duk abin da suke yi suna tafiya ne daidai da tsarin da kakanninsu suka yi musu ka san kuwa zaman lafiya da waɗannan mawuyaci ne matukar suna nan a duniya haisu ja'alatun bi haƙƙin a ada al'insaniya domin wannan littafin ya ba ma yahudawa wata dama na kasancewa makiya ce wato su tana adawa ne gaba ɗaya da ɗan adam ba wai da addini guda ɗaya ko da wata ƙabila guda ɗaya ba wa a a'da'il fadila yahudawa suna adawa da dukkan wani hali na kirki wal khairi wat tasamuh yahudawa suna adawa da dukkan wata ɗabi'a ta alkhairi ko kuma zaman lafiya wa a'da'ul adiyan suna adawa da dukkan addinai wal mutaqarribina ila Allah azza wa jalla bil fasad banda yahudawa a duniya babu wata al'umma da take ganin tana kusantar Allah ta hanyar fasadi wal fujur da fajirci wal ifsadi fil ardi wal qatl da barna cikin ƙasa da kuma kisan kai babu dalili ba za ka taɓa samun al'umma da take alfahari da fajirci ta yi alfahari da kisa kuma ta yi da'awar tana kusantar Allah ta irin wannan abin da take yi ba in ban da yahudawa don haka sai ya ce wa iza lam yanta bihin muslimun wajibi ne musulmai su farka wa ya'u hazihil haqa'iq wajibi ne musulmai su san waɗannan bayanai tattare da yahudawa su kiyaye in ba su farka ba ba su kiyaye irin waɗannan bayanai da ake tattare da yahudawa ba abin da ya samu asali daga ayoyin alkur'ani allah maɗaukaki ya mana tsawatarwa annabi muhammad ya mana tsawatarwa wa ya ta'arrafu ala hadhihi nafsiyatil munharifa in musulmai ba su san irin halin waɗannan fanɗararrun al'umma ba fayatasimu billah musulmai ba su haɗa kansu ba wa yu'amilu a ada'ahu bima yastahiqun in musulmai ba su yi mu'amala da maƙiyan Allah Yahudawa yadda suka cancanta a yi mu'amala da su ba sai ya ce to fa fi kuna ala sai yahudi alaihim a kwana a tashi yahudawa sai sun mallaki duk inda musulmi yake a duniya wa tahakkumihim bihim an ma tabaqqa lahum min dinihim abin da ya rage na addinin ku da kuke rike da shi addinin musulunci a kwana a tashi ba yahudi sai ya yi kokarin raba ku da shi me yasa ya faɗi wannan ya faɗa ne bisa la'akari da irin makirci da kaidin yahudawa sai ka dubi wannan littafin ka ga tanadin da suka yi ma duniya abin yana da ban tsoro kuma yanda suka tsara haka abin yake tafiya ya ba da misali da kasan turai da amurka wace wa ya fa'alu na bihin ma fa'alu bil alamin urubi wal amriki wa gairihim turai da kake gani amurka da kake gani wa gairihim min ad-duwal allati ala hukumatiha waɗannan dauloli akasarinsu yahudawa sun samu iko a kansu ɗari bisa ɗari sun tsaro bitali ala shu'ubiha abinda suka yi ƙoƙarin yi kenan dukkan wani gwamnatin da yake duniya mai ƙarfi to yahudawa sai da suka yi ƙoƙarin shishigi suka tabbatar da cewa su ke naɗawa su kuma ke saukewa a cikin wannan gwamnatin a ko'ina da suka samu iko a kan gwamnatocin duniya ya ce sun masai tsaro bitali ala shu'ubiha sannan sai suka samu iko kuma a kan 'yan ƙasan fanasharu kulla razilakin suka dinga yada dukkan fajirci wa mun munhattin ɗabi'u marasa kyau ka tafi amurka ka je turai ka ga abin da ke aukuwa rayuwa ta fitsara wallahi ina da shafi na intanet sati biyu da ya wuce wani jigo a fadar fafaroma yake yin godiya ga musulmai ya ce mun gode muku don in ba domin ku ba addini baki ɗaya ya yi ban kwana da ƙasan turai yanzu ku ne kuka farfado da ruhi na addini a yankin turai da amurka in ka tafi ƙasashe da dama na turai coci-coci da dama an yi watsi da su yahudawa ba su ba su ba sai da suka tabbatar da cewa sun raba su da aƙidan kiristaniti ɗin an wayi gari namiji ke auren namiji ɗan uwansa mace ta auri mace a gari za ka samu gari guda inda ake tafiya tsirara kama daga uba da uwa da ɗa da jika tsirara billahi azim a ƙasan amurka ba zan maka alkawarin baka shafin intanet ba don ba abin kyau bane mutum ya gani amma ina maka rantsuwa da Allah wallahi akwai gari guda wanda dan adam bai tafiya da kaya a jikinsa a duniya a yau yahudawa ba su basu ba sai da suka raba su da dukkan ɗabi'a ta kirki wa azalu kulla haimanatin lidini ala nufusi bi nashr ilhad malamin nan ya ce sai da suka raba mutane da dukkan tasirin da addini yake wa dan adam a rayuwarsa suka shigar ma mutane da barna wa muharabatil fadila da fada da tarbiyyar kirki fa haqqaqu bi zalika ma'aribahum al-madiyya allati hiya fil waqi'i matlabuhum al-awwal wal akhir a wannan lokaci ne suka cimma burinsu dama abin da suke da bukata shine su tabbata sun hana wani addini tabbata a duniya in banda nasu wal yahudu la zalu lam yastati'u an yuzhiru saytaratahum al fi'liyya bismihim wa bi shakhsiyya al haqiqiyya lahum abin mamaki da ke Allah madaukaki ya la'ance su Allah bai basu ikon su fito fili su yi fada da duniya ba a munafinci suke yakin da munafinci suke shiga cikin daulolin duniya har yanzu ba su samu ikon bayyana kansu ba malamin nan ya ce wala budda an yu'lam anna rayatal batil la tartafi wa la tazharu illa fi raqadatil wajibi ne ka sani tutan ƙarya ba ta kaɗawa ba ta ɗaguwa sai fa in tutar gaskiya tana bacci inda duk kaga ƙarya tana yaɗo to wallahi ka tabbata gaskiya ba ta gurin wa gaflati ahlihi mutanen gurin sun rafkanu wa mata a faƙa ahlul haqq duk sa'ilin da masu gaskiya suka farka falan ya kuna batili saula ƙarya ba ta samun damar iko wala jaula abin abu ne wanda Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin alƙur'ani qul jaa al haqqu wa zahaqa al inna al kana zahuqa duk inda aka tsaya ana faɗin gaskiya to ƙarya gudu take ko ba a taɓa ta ba don haka musulmi ya yi riko da addininsa idan muka yi riko da sunnar annabi Muhammad tafiyar mu sunna kwanciyar mu sunna aikin mu sunna wallahi jama'a da kaɗan da kaɗan yahudawa suka shige ma turawa sai da suka raba su da bible kaɗan da kaɗan a'a ai ba a ce ku bar addinin kiristaniti ba illa dai abin da muke so kasar ta zama dokokinta daban ku za ku tsara amma ku je ku yi sallan ku wannan babu wanda ya hana ku ku musulmai azumi ba a hana ku ba amma mulki fa wannan ku raba hukuma da littafin Allah suka yadda sai gashi an waye gari ba su ba addini malamin nan ya ce wallahu nas'al don haka Allah muke roko an yulhimal muslimina Allah muna roƙonka ka yi wa musulmai agaji ka yi musu ɗauki ka ba su taimako arruju'a ila dinihi su koma ga addininka wa an ya'tazza ahlul islam bi islamihim Allah ka taimaki musulmai su rika alfahari da musuluncin nan da Allah ka ba su fa ya'rifu haqiqatahu wa qimatahu su san haƙiƙanin musulunci da kuma kimarsa fayanshitu fi da'awati ilaihi Allah ka taimakawa musulmai su farka su samu ƙwazo ta wajen da'awa da kiran mutane zuwa ga wannan addini li bi bidhalika an-nas min adh-dhulumati ila an-nur ta wannan hanya ne za su iya fitar da duniya gaba ɗaya daga duhu zuwa ga haske ta wannan hanya ne musulmai za su ci nasara akan faɗan su da yahudawa a duniya wallahu galibun ala amrihi walau karihal mushrikun yace Allah ko me nasara ne akan al'amarinsa ko da masu shirka ba su so ba ko da kafirai ba su kauna Allah madaukaki zai ba wa addinin nasara don haka babu wanda zai zama ajalin ba yahude in ban da musulmi abinda addininmu ya karantar da mu kenan karatun gaba za ku ji yadda abin yake da ikon Allah nan za mu dakata Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure da ya auku ko da masu email address bari ma in baka saboda karka bani naka a halin kuskure nawa ɗaya daga ciki abu farwa abu farwa abu farwa abu farw sai a in ka sa sai ka rubuta at yahoo.com ya fi sauki ɗayan abdulrazak.yahaya at googlemail.com wannan yana da wuya saboda spelling abdulrazak din mutane uh, uh, suna yin kuskure wannan da ya fi insha Allah in kayi min message ta email ɗina zan baka littafi ma na tarihin yahudawa wanda ba musulmai bane suka rubuta kaga sharrin waɗannan allah ya mana kariya da su um, saboda haka duk wanda ya rubuta ok wanda ya rubuta ya bani email ɗinsa wannan bayi da buƙatar rubuto min ta intanet insha Allah zan tura masa bismillah ba da ba a tambaya ta farko yake cewa ina ne asalin kasashen yahuda kasashen yahudawa nan ne middle east yankin filistin din nan da ake rigima a kai nan ne asalin tushen su inda annabi yaqub ya zauna annabi yaqub shine isra'il banu isra'il 'ya'yan annabi yaqub yaransa goma sha biyu da haifa su suka yi ta zuriya aka samu banu isra'il na'am a ce shi malam akwai musulmi a cikin yahuda ko yanzu ana samun musulmai a cikin yahudawa amma annabi ya ce lau amana bi asharatu min al-yahud la amana bi abiyal yahud kulluhum da a ce yahudawa goma sun musulunta ina da rai da duk duniya yahudawa sun karbi addinin musulunci to amma malaman tarihi musamman eh, ibn hajar a cikin fathul bari da yake sharhin wannan hadisin ya ce ba shakka a zamanin annabi an samu waɗanda suka musulunta yahudawa sun fi goma amma abin da annabi yake faɗa malamansu malamansu goma su musulunta ba jahilai ba waɗanda suka musulunta zamanin annabi muhammad yahudawa sun fi ɗari daga cikin yahudawa daban-daban illa dai daga malaman nasu kaɗan ne kawai ala kulli halin babu mutumin da yake da wuyan barin addininsa irin ba yahudi malam ko wannan bayani na huda da kai yayi daidai da aya ta 78 da ke cikin suratul ma'ida to dukkan bayanin da Allah madaukake akan yahudawa yana dacewa da wannan magana da muka yi domin littafi ne wanda suka rubuta kuma Allah yana faɗin siffansu cewa mutane ne masharranta mutane ne masu yin ƙarya gare shi ya faɗa kuma gashi sun yi littafi littafin kuma yana nan a duniya sannan suna alfahari da littafi kuma littafin ba abin da ya kunsa ban da sharri wato mun kawo maganar wannan littafin talmud ne saboda mu tabbatar da maganar da ibnu ya yayi akan cewa siffa ce ta yahudu yayi ƙarya ya jingina ta ga Allah to sai muka kawo magana akan wannan littafin hujja ce akan wannan da'awa tashi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 littafin al’imamu imam bagawi a mujallabi na biyu shafi na 350 da kuma faidul qadir a mujallar na farko shafi na 367 da sahihul jami'in sagir hadisi na 599 kuskure ne musulmi ya rika yin ado wa masallaci me ake nufi da wannan ado me ake nufi da wannan ado a waye gari ana zama jikin masallaci wannan ya saba karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin sai yana tafi insha Allah kuskure na hudu wanda musulmai ake samu suna aikatawa ko ko ya ta hudu wadda ya kamata mu kiyaye ta game da ginin gida a lokacin da ka gina gida to yi kokari a samu duk ɗakin da ka gina fa ana kwana a ciki karka yadda ka gina gida da ɗakuna sun kai ɗari kamar urgu wasu ɗakunan ma ba a kwana a cikinsu wannan ya saba makarantar wannan zan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisin jabir yana cikin sahihu muslim hadisi na 2084 annabi ya ce firashun lirajuli wa firashun limra'atihi wa salisu lidayfi shi zuɗa guda ta mai gida ɗayan ta matarsa ɗayan ta baƙonsa in sun uku kenan ko yanzu Allah ya ce wa raji'u li shaytan in an samu wata shimfiɗan da ba a kwana a kanta to na shaytan ne a samu shimfiɗar da ba a kwana a kanta to na shaytan ne al-imam an-nawawi shekaru 750 da mutuwa yanzu ka duba sharhin da yana wannan hadisin sharhu sahihi muslim a juz'i na 14 shafi na arba'in da tara. yace malamai sun ce abinda annabi yake nufi shine ma'anahu annama zada alal hajati abinda ya ɗara buƙatar ka fattihazuhu innama huwa lil mubahati to riko da wannan abin kayi ne saboda alfahari wal ikhtiyar sannan yace wa ma kana bi hadhihi siffa fa huwa mazmumun duk abin da ya zama ya dauki wannan siffa to abu ne wanda an kushe masa ba shi da kyau a karantarwar annabi Muhammad wa kullu mazmumin ku ila shaytan dukkan wani abu mara kyau kuwa sai a jingina shi ga shaytan li'annahu yartabihu wa yuwaswisu bihi dan shaytan wato shi ke sa mutum ya yarda da wannan har ya sanya masa wasu wasi da dama kakan samu mutum ya yi ginin gidajen da ba a kwana a cikinsu wannan kuskure ne nan ma ya danganci alfahari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الإمام النووي يقول شيطان كسن يا ya ga cewa <clears throat> gina babban gida a yi ɗakuna da dama ko da ba a kwana a cikin su daidai ne domin akwai mutane da yawa da suke da sha'awan gina villa ko mansions kaga mutum ya yi babban gini unguwa guda kuma gidan nan daga shi sai matansa ɗaya babu mamaki da 'ya'yansa biyu sai kare guda domin galibi masu yin wannan za ka samu masu ajiye karnuka ne amma gidan za a samu ɗaki ya kai ɗari wallahi a ƙasar nan akwai su da dama mutum ne ya gina gida faɗin kilomita guda shi kadai a ciki annabi sallallahu alaihi wa ya ce to fa in aka sami shimfiɗar da ba a kwanciya a kai wannan shimfiɗa ta shedan ce al-imam nawawi ya ce bukatar ka babu mamaki kai mutum ne mai jama'a kana iya samun baki ɗari a rana sai ka fara katifu guda ɗari wannan kuma babu laifi ai larura ce dan an samu wata rana da ba a kwana kan katifar ba nan baka samu laifi ba amma haka nan kurin ka gina ɗakuna guda ɗari ko kasawan haka ɗakunan nan babu masu kwana a cikinsu wannan ya saba makarantarwar manzon Allah ya danganci alfaharin da aka hana shedan shi ke sanya wannan inji ji imam nawawi ya ayyuhan nasu Allah madaukaki yace ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun ku sani alƙawarin Allah fa gaskiya ne duniyar nan akwai ranar da za ta ƙare duk yadda ka kai ga jin daɗin ta akwai ranar da zaka batta fala ta gurrannakum alhayatud dunya kada ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi algarur kada ku yarda mai ruɗu na da Allah ya ruɗe ku inna shaytana lakum adu inna shaytana lakum adu إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو لن نهى شيطان قريكم مكين فاتخذوه عدوا سيكون كيش أمتهم مكي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير shi dai shaidan kiran mabiyansa yake yi rundunansa ɗan ينسى ashe ba kowa kowaye shaidan yake kiransa ba sai wanda ya bi shi Allah shi kare mu daga cikin wannan mabiya A kasancewa cikin majiyansa inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir shedan yana kiran yan kungiyansa ne kawai don su zan cikin yan wuta Allah shi kare akwai hadisi wanda Anas bin Malik ya ruwaito wannan hadisi yana ba da tsoro shi yake nuna mana cewa al'amarin gini yana da tsanani wajen manzon Allah hadisin ya inganta babu shakka yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 2237 yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2830 Anas bin Malik ya bada labari yace inna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja wata rana manzon Allah ya fito gashi ga sahabbai fara'a kubbatan mushrifa sai ya ga wani gini mai tudu manzon Allah bai san da wannan ginin ba yana zuwa sai ga wata kubba an gina ta babba fa qala manzo Allah yake ma hazihi menene wannan kuwa qala lahu ashabuhu sai sahabbansa suka ce hazihi li fulani ai wani ne wannan gini dan kare ne rajulun min al-ansar wani mutum ne daga cikin musulman Madina annabi ya ce wannan gini na waye aka ce ai na wani mutum ne daga cikin musulman madina wato ba gini ne na gida haka nan annabi ya gani ba ginin da aka yi na garari ne duk wanda ya zo ya ga gini ya san gini ne na alfahari annabi da gani sai ya yi tambaya aka ce ai mai ginin ma musulmi ne kala anas bin malik yace fa sakata wa hamalaha fi nafsihi manzon Allah sai ya yi shiru sai ya ɗoya abin a cikin ransa bai ce masa habbai komi ba hatta idza jaa ha rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana nan ku can jimawa sai mai gidan nan ya iso ga manzon Allah yusallimu alaihi fil nasi a cikin mutane ya cewa annabi assalamu alaikum a araba anhu sai manzon Allah ya kawo da kai bai mamsa amsa sallama sa ba ya yi sallama ga manzon Allah annabi ya kawo da kai sana'a zalika miraran kuma wannan abu ya auku akai akai ba sau ɗaya ba hatta a rafa rajulun gababa fihi sai da wannan mutumin ya gane dai babu shakka annabi ya yi fushi da shi wal i'raba anhu annabi ya kau da kai gare shi abin sai ya damu wannan sahabi fa shaka zalika ila ashabihi ya ga wa abokansa yace musu ka wallahi inni la unkiru rasulullah ina muku rantsuwa da Allah yanzu na fa ta kyamaci ta fara kyamatar manzon Allah abin da annabi ya yi min ban ji daɗinsa ba wannan magana ta samu fassara daban-daban inni la unkiru rasulallah wasu malamai suka ce abin da yake nufi na kyamaci abin da annabi ya min in zo in masa sallama ya ki amsa min akai akai wasu malamai suka ce abin da mutumin yake nufi na fara jin kyamar annabi ta fara shiga zuciya na kun ga shedan ya fara cin nasara a kan shi wasu malamai suka ce abin da ake ya wannan mutum yake nufi inni wato la'unkiru rasulullah na kyamaci abin da manzon Allah ya ne ba shi manzon Allah da kansa ba wasu kuma suka ce abin da yake nufi na kyamaci kaina saboda abin da annabi ya aikata min da annabi ya ki amsa sallama ta sai na fara rai da kaina na fahimci lalle akwai na kasu ga imani na ko ko san dalili sai abokansa suka ce na lalle mun san dalili mun ƙi gaya maka ne amma yanzu tun da ka tambaya ga bayani faraja wata rana ne annabi ya fito da sahabbai fara'a qubbataka yana fita sai ya ga qubbar da ka gina faraja a rajul ila qubbatihi mutumin ce ashe wannan shine dalili suka ce babu shakka muna gani alamar wannan ita ce dalili don kuwa a lokacin da annabi ya ga wannan dan ginin da kai nan take ya tambaya yace ma hazihi wannan ko menene aka ce na wane ne eh, annabi bai ƙara komi ba Tun da har aka ce naka ne kuma ga abubuwan da annabi ya dinga yi maka akwai alamar wannan shi ne dalilin yace wannan shi ne dalili aka ce muna ganin alamar haka faraja ar-rajulu ila qubbatihi mutumin nan sai ya koma gidan ya nemo duba da cebur fada fahadamaha sai da ya lebur da wannan gidan baki ɗayansa ya fi son ya sami yardan Allah da kuma yardan annabi Muhammad akan wannan gini da ya gina a kun ga wannan mutumin yana da imani Anas bin Malik ya ce bai bar ginin na ba hatta sawa hadil ardi sai da ya mai da shi lebur da ƙasa fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata yawmin wata rana annabi yana fita sai ya bi ta wajen falam yaraha bai ga ginin ba a ah, kala sai annabi ya ce ma fa'alatul qubba menene ginin nan yayi makansa kun ga annabi bai ce me me wannan ginin ya aikata ma ginin ce a me ginin yayi ma kansa ya aka yi kalu suka ce shaka ilaiha sahibu ha irada kanhu wanda ya ginin nan ya kawo kukan kau da kai da kai gare shi in yawo maka sallama baka amsawa ya zo ya tambaye mu ko mun san dalili muka ba shi labari fa akbarnahu da muka gaya masa ga dalili fa hadama shi ne sai ya rusa suna gama faɗa sai annabi ya ce ama ku sani inna kulla bina'in dukkan wani gini wa babin ala sahibihi musiba ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama illa mala illa mala saifa saifa saifa in ji annabi muhammad mene ne saifa kai mai hankali ya rage gare ka in kana da hankali ka fahimci maganar manzon allah dukkan gini damuwa ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama sai fa abin da eh, ibn hajar yake cewa ma la budda minhu abin da annabi yake nufi kenan sai fa abin da ba makawa sai an yi ai ba makawa dole ka samu gidan da zaka zauna da kai da iyalinka da ƴaƴanka ko abin da ya zama ba makawa sai an yi to wannan babu matsala amma muddin wannan bai zama larura gare ka ba ka duba aunin ma'bud a mujallar na takwas shafi na hudu. wannan yana zama musiba ga wanda ya gina shi a ranar tashin taya. muhammad nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama ya yi sharha game da wannan hadisi a cikin silsilatu sahiha mujallar na shida juz'i na biyu shafi na 802 yace wa alam ka sani annal murada min hadha al shi wannan hadisin wallazi qablahu da wanda muka karanta kafin shi wancan hadisi na farko da annabi ya shin eh, shimfiɗa guda ta ka kai mai gida shimfiɗa guda ta iyalinka shimfiɗa guda ta baƙonka in an samu na hudu ba kowa to na shedan ne hadisi ya tabbata babu ko shakka daga annabi muhammad sannan wannan hadisi kuma annabi ya ce kowane gini yana zama damuwa ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama tsufa wanda babu makawa a kansa sai ce waɗannan hadisai guda biyu إنما هو صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء bilbina abinda ake nufi da tsawatarwa da annabi ya yi a cikinsu shi ne annabi yana son ya karkatar da hankalin musulmi anil ihtimami bi bina kada musulmi ya mai da himmarsa a wajen gini wa tashyijihi fawqa hajatihi da gina shi sama da bukatarsa wa inna mimma la shakka fihi babu ko shakka anna al hajata taktalifu bukata takan bambanta da ikhtilafi a'ilatil bani ta bambancin dangin uko kuwa bia na mai yin gini din killa wa kasara ko ko iyali shi mai gini din ta wajen kankantan iyali da kuma yawansu mutumin da yake da mata hudu da yara ishirin da biyar gidan da zai gina ba ɗaya bane da mutumin da yake da mata ɗaya ɗaya sannan mutumin da yake zaune a borno babu mamaki yanayin ginin borno ya bambanta da yanayin ginin sokoto amma abu ɗaya ya haɗa dukkan ginin duniya shine alfahari da zarar an ce ginin alfahari a ko ina aka yi shi an san shi wannan shi ake nufi da hadisin nan wannan ya kunu mibiyafan akwai mutumin da ya zamanto mai yawan tara baki ne babu laifi don ya yi ɗakuna da yawa don saukan baki wannan laisa kazalika akwai wanda kuma ba samun bakin da yawa ah, kaga shi kuma gina ɗakuna da dama bai dace gare shi ba فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح da annabi ke cewa firashun lirrajuli wa firashun limra'atihi wa salisu lidayfi wa rabi'u lishaitan Allah shi samu gani matashiya ta biyar shine zane a jikin gini mun yi bayani cewa alama ce ta tashin kiyama in ji wa annabi Muhammad ka duba sahihul adab al-mufrad hadisi na 777 da silsilatu sahiha hadisi na 279 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yuwashshunaha washiyal marahil kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidaje suna maginin zane yadda ake zanen atamfa ka dubi atamfa yadda ake zana shi haka za ka ga mutane suna zane a cikin gini jama'a yana aukuwa a yanzu ko hadisin abu huraira kiyama ba za ta tsaya ba sai an wayi gari mutane suna gina gidajensu na zama su yi masa zane yadda ake zana a tamfa kai har masallatai wanda shi ne abu darda'i in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 351 da sahihul jami'i sagir hadisi na 599 yake cewa idza zawwaqtum masajidakum in aka waye gari kuna yi wa ku kwalliya wa hallaitum musahifakum kuna yin ado ma qur'anan ku faddamaru alaikum lokacin musiba za ta auka muku sahabi manzon Allah ke faɗin wannan magana hatta rubutu a cikin katanga a rubutu a jikin katanga ba shi da kyau a karantarwar annabi muhammad ah, kana cewa aika tafi sa'udiya na gani na gani a makka ko na gani a madina ba hujja ba ne makka da madina ba allah da annabi muhammad ba ne mecece hujjar musulmi alkitabu wa sunna na gani a ayar ƙur'ani ko na gani a hadisin manzon allah sannan ka duba bayanin alminawi ya mutu hijira na da shekara 1031 yanzu muna hijira shekara 1400 da yankai ya mutu da dadewa a faidul qadir mujallal na farko shafi takwas 658 yace fa zaqrafatul masajidi yi wa masallaci kwalliya wa tahliyatul masahifi ayi ƙur'ani ana zana shi ana masa ado manhiyun anha an hana ya shiga يشغل qalb in aka yi masallaci rubuce-rubuce a jikin kago da waye zane-zane kai da ka zo sallah yana ɗauke hankalinka wa yunhi anil khushu'i wa tadabburi wal huduri ma Allah ta'ala yana ɗauke hankali ya raba ka da tawali'u da tunani kana gaban Allah a wannan lokacin wannan bi alaihi yake cewa a shafi'iyyatu anna tazmiqal masjidi malamai sun ba da fahimtar su daban-daban akwai waɗanda ke ganin makaruhi ne wasu na ganin babu laifi ki da ke cewa to mazhaba ta shafi'iyya tana ganin a yi wa masallaci zane walau alka'aba in ji al'imam al-minawi ka duba faudul qadir yace ko da ɗakin ka'aba ne bi zahabin wa a ce an zana da zinari da azurfa haramun mutlaqan haramun ne a sake wa bi gairi ma yake cewa to in ba masallacin ka'aba bane ko masallacin manzon Allah to makaruhi ne amma a ce an je ga ka'aba an yi haka bai ma dace ba ashe kaga a rubuce ma bai dace din ba a littafin sunna Allah shi samu gane ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسكي إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كذا كبتاك الشيطان ku إيمان imani in ku yi imani to ku yi hattara kada ku bi takun shaidan wa man yattabi khutuwati shaitan wanda ke bin takun shaidan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaidan ke umarni da alfahsha da mummunan aiki aiki wanda shari'a ta ki shi walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan falalar Allah gare ku da rahamarsa ba ma zakaninku min ahadin babu wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah ke tsarkake wanda ya nufi wallahu sami alim Allah mai ji ne masani muna roƙon Allah madaukake sa albarka a cikin wannan ta mu. Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya bamu ladan abin da muka faɗa ayi hakuri da abin da na faɗa gaskiya yana da yawa dan littafi guda ne kurakuran musulmai ta sashin gini Allah ya nufe mu da wallafa wannan littafin ah, kuma Allah ya nufe mu da saduwa a wani lokaci na gaba anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Sheikh Yahya Haifa Director Research and Publication ƙarƙashin ƙungiyar Jama'at Izalati Bida wa Ƙarfi Sunna Allah ya saka wa malam da alkhairi muna fata abin da malam ya karantar da mu mun shaurara da kunnen basira kuma muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karantar da mu kuma muna fata Allah ya nuna masa a mizanin sa ranar gobe kiyama na alkhairi insha Allah to jama'a kar mu shagala wannan wa'azi ne na musamman aka shirya haɗe da walima saboda buɗe wannan gida da wannan dan uwa namu ya gina sai mu sa shi cikin addu'a kamar yadda ya gina wannan gida da mu da shi duka Allah ya gina mana gida a aljannasa ta firdausa. to kamar yadda muka sanar tun farko insha Allah akwai gagarumin wa'azi makamancin wannan gobe insha Allah a masallacin duriya da iznillah saboda haka muna gayyatar yan uwa lalle a samu a halarci wannan wa'azi in Allah ya kai mu sannan kuma insha Allah ranar litinin akwai wa'azi wanda metropolitan council ta shirya a nan sabon gari insha Allah shi ma bayan isa ne insha Allah Allah ya ba mu ikon halarta to akwai tambayoyi kamar haka insha Allah wanda ke ba wuce biyu ba biyu zuwa uku za mu karanto insha Allah malam sai ya ba mu fatawarsu Allah ya mana muwafaka a mai tambaya na farko akramaka Allah yana tambaya yace tunda magana ne ake akan gini menene matsayin gina masallaci a jikin gida yadda aka saba a zamaninmu na yau sai ka ga mutum ya gina makekin gida sai ya samu wani ɗan ƙanƙanin guri kuma sai ya ɗan gina masallaci yake to akramakallahu menene matsayin wannan a musulunci Allah ji kan mala Ibrahim ba mai shinkafa yana kiran sai Allah ga naka na <laughs> na ya kashe miliyan 100 a gina gidansa sai ya ware dubu 100 na Allah wannan bidiyo ne babu ko shakka mutum ya gina gida ya masallaci to idan kowa zai haka cike na kowa ya zauna gidansa ba za a je masallaci mahaɗa ta mutane baki ɗaya ba ba shi da asali a musulunci illa yanayin zamani ya kawo shi kuma yanayin zamanin da ya kawo shi ya haɗa da wasu illoli na ɗaya ya gina gidansa baya son ya bar wannan gidan don ya tafi wani ya fi son ya zama duk bukatunsa na wannan gida hatta sallah saboda haka sai ya masallaci a jiki na biyu ya gina gidansa yana gani yana da wadata in ya fita zuwa sallah wani guri yana tsoron barazana ma yana tsoron wani zai bugi sha hanya sai ya masallaci a gidansa to amma yakan zama larura a inda babu masallacin idan babu masallacin a unguwa sai kai masallaci a jikin gidanka ka tun tunda insha Allah jama'a za su taho nan ai sallah illar inda take zuwa shine a ce kowa yayi haka to in kowa yayi haka hikima ta haɗuwar musulmai a wuri guda ayi ibada dai ta kawo ya zama kowa sai zauna a gidan shi kenan ya sallah amma ka samu abin wai yana da asali daga annabi muhammad ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ban taɓa karanta shi ba a rayuwata yanayin zamani ya kawo shi da yake ana manyan gidaje sai mutane na irin waɗannan musallaci ba shi da asali a musulunci na mai tambaya na biyu a akramakallah yana cewa ka kawo addu'o'i da mutum in zai fita a gida zai yi su sannan kuma ya ce ka kawo bayanin sallah nafila raka a biyu da mutum zai yi in ya fita ko zai shiga ya ce to wayannan addu'o'i za a yi su ne yayin tafiya za a yi su sannan kuma wayannan addu'o'i guda biyu din dukkan su biyu mutum zai yi ko kuma a ɗaya zai yi ibar ɗaya wato duk inda aka samu at-tanawwu imma ta zikiri ko ta addu'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ta wajen addu'o'i da zikiri da dama za ka samu in an karanta da wani zikiri za ka samu ba nau'i guda ba ne akan faɗi nau'i ɗaya ko biyu ko fin haka misali kiran sallah ba iri guda ba ne suna nan da yawa ta hiyar sallah za ka samu nau'i nau'i salatin annabi za ka samu nau'i nau'i wato waɗannan abubuwa sauƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasa a al'ummarsa ba sharaɗi ba ne ka tattara su gaba ɗaya ka ce za ka yi su in ka yi riko da guda ya wadatar amma malamai suna cewa mafi dacewa gare ka shine ka tattaro addu'o'in duka sai ya zama in ma za ka haɗa su gaba ɗaya kamar yadda bakar abu zai yake faɗa a cikin tasihu du'a ya ce mafi dacewa mafi ga musulmi abinda ya fi sama masa kamala ta imani shine in aka ce ga wani nau'in zikiri da ake yin sa a wani lokaci kamar misali ga nau'ukan zikirin da ake yi da safe ga nau'ukan zikirin da ake yin su da yamma to wanda yake samun siffa ta kamala shine wanda ya haɗa nau'ukan zikirin nan gaba ɗaya yake yin su na safen duka zai na yamman duka zai lokacin kwanciya duka zai haka nan na fita daga gida zai haɗa duka wannan ya fi samun kamala na siffa wanda ya riko da sunnar manzon Allah sai ya ce amma ba sharadi ba idan ba ka da halin riki duka kana iya ɗaukan guda ɗaya sai dai a nan ma ba a so hakan ba an fi so in ba za ka ɗauki duka addu'o'in da ake yi lokacin shiga gida ko fita ba to aƙalla dai ya zama ana samu kana jujjuya su da za ka fita yau sai kai wannan da za ka fita gobe sai kai wannan ko eh, an jima da za ka fita sai kai wannan kana caccanzawa ya fi a ce kayi riko da ɗaya ka watsar da saura hakanan tafiya take hakan eh, eh, abin nan salatin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake kada ka ɗauki salati guda ɗaya ka bar sauran mafi dacewa shine a samu kana caccanza su kana amfani da dukkan su wannan ya fi nuna cewa kai ɗin nan mai son annabi muhammad ne har ma ka iya haddace dukkan salatocin manzon Allah wannan shi fi dacewa a kan a ce mutum ya yi watsi da su duka amma ba sharadi bane don haka in ka ɗauki guda ɗin ya wadatar insha Allah hmm. su ne ba a ba sai zai ta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta baitaka ko manzilaka wa idza kharajta min manzilika duk sa'ilin da zaka shiga duk sa'ilin da zaka fita ba sai zaka yi tafiya ba fita duk inda za ka fi in je za ka fita daga gida ka yi wannan zikiri in ka shigo yi wannan zikiri ya ibada kake ya zama kenan don duk sa'ilin da kai Allah yana baka garkuwa yana baka kuma lada saboda duk kalmar da ta fito bakin ka na zikiri ba za ta faɗi haka nan ba Allah yana ba saka maka akai insha Allah babu inda aka ce sai za ka yi tafiya za ka yi <coughs> ina jin su kenan ya koyi na ƙarshe eh, shi mai tambaya na ƙarshe tunda malam daga national headquarters kake yana magana ne kan kafuwar kungiya ya ce wani ya ji yana bayani cewa ita kungiya kafin a kafa ta sai da aka zauna aka yi wato sharaɗi da hukuma cewa za a bi constitution 100% to ya ce wannan ya ɗaure masa kai kafin a ce baban gida ya yarda an yi wa kungiyar rajista to shi ne yana son hakikanin wannan bayani a karmakan lahutun da daga sama kake to muna ganin za ka fi ba da ah, ansar wannan tambaya insha Allah a karon ka oh kai ba saman gajina a ah, ah. gaskiya wannan tambayar tana da wuyan a ba da amsar ta musamman gare ni yana so ya sani ko an yi yarjejeniya fito da kalmar a hausance da zan iya ganewa ko an zauna da baban gida za ku bi constitution a ko kamata ya tambaye waɗanda aka yi ma izalar rijista suna gun wanda ni ba na gun eh, ba zan iya ba da shaida a kai ba amma idan constitution da yake rubuce ne wanda muke da shi ba mu gani an rubuta din ba ka ko ka gani to ina ga sai a aika tambaya sun assalamu alaikum to alhamdulillah take zaune da mijinta suna haihuwa idan wani abu ya faru a tsakaninsu sai ta ce mijin da ta zauna da shi gara ta zauna da mahaifinta ko kuma ta ce ƙara ta tono kabarin mahaifinta su zauna zaman aure tana yawan faɗan wannan magana kuma suna haihuwa tare don allah malam ya zama auren yake auren su bai mutu ba don ta faɗi wannan magana bai kashe auren su mace ba ta kashe aure namiji ke da ikon saki sai dai fa tana cikin fushin allah kwarai don waɗannan maganganu maganganu ne masu girma a wajen Allah bai kamata a ce musulmi na faɗansu ba sai tambayarsa ta biye ce mutum ne zai yi aikin haji ya yi wanka ya ɗaura harami amma bai cire gajeren wandonsa ba malam yaya hukuncin aikin hajjinsa ya yi amma sai ya yi azumi kwana uku ko ya ciyar da talaka shida ko ya yanka rago saboda ya yi harami da kuma wando a jikinsa ba a yin harami alhali akwai wando ko hula a cikin mutum ko kuma riga dole sai ka cire su duka a duk fata wallah jina mujallar na shaɗin shafin ɗari ne na gaba sai tambayarsa ta gaba ya ce malam menene hukuncin mutumin da yake aikin haji kuma yakan yi wata sana'a kamar ɗaukar hoto ko da ko da sauransu yaya aikin hajjin sai mun riga mun yi magana cewa kasuwanci bai haramta ba ga alhazai wannan Allah da kansa ya faɗa babu laifi don mutum ya yi wani aiki na kasuwanci a lokacin da yake aikin haji in dai aikin kasuwancin nasa ya halatta shi ko dauke dauken hotuna yake wannan kuwa malamai sun haramta ko <coughs> sai ta karshe ce malam ina neman a taimaka min da addu'a domin ina da mata muna yawan haihuwa amma da an yi wata uku da haihuwar sai dan ya rasu saboda haka ina neman malam ya taimaka min da addu'a Allah ya raya min su ina samu Allah ya ba shi masu albarka sai mai wannan tambaya ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya muna yi wa malam malamin da mu kanmu addu'a ta alkhairi Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma aljanna amin tambayoyi na kamar haka shin ina hukuncin tsarin da ake yi yanzu tsarin da ake yi yanzu a makka na kusar na kwasar alhazai da daddare zuwa mina da da rana ta bakwai ga wata sannan a kwashe su kuma da daddare zuwa arfa a maimakon da safe bayan fitowa rana wai saboda cunkoson jama'a malam ya hukuncin wannan yake lallai malamai sun ce idan ranar tara ga wata aka ɗauki alhazai da daddare in dai dare ya gota aka ɗauki alhazai aka tafi arfa saboda rage cunkoso babu laifi sai dai duk da haka rashin yinsa shi ya fi abinda aka fi so alhaji ya kwana a mina ya sallar alfijir Amina sannan ya fita zuwa arfa amma wanda ya tafi cikin dare dare ya raba sai ya tafi saboda kauce macin koson jama'a malamai sun ce babu laifi a kansa sai tambayarsa ta gaba ya ce shin ya halatta a kwana a tanti da ake yi da a amma tantin a cikin muzdalifa bayan dawowa daga arfa a maimakon kwana a filin muzdalifa bayan mun riga mun yi wannan magana duk mutumin da bai kwana a musdalifa ba wannan mutumin yanka na kansa karatun mu na jiya ko shekaran jiya mun kawo wannan magana insha sai tambayar su ta gaba ce menene hukuncin wanda aka bashi kuɗin hadaya sai bai yi wa waɗannan mutanen hadayar ba ya matsayin hajjinsa to shi ne wanda bai hadayan ba hajjinsa na nan sannan ana bin shi wannan bashi komai daɗewa dole sai ya je ya biya wannan hadayan da aka bashi tunda an wakilta shi ne gabatar da wani hadaya ga wasu mutane amana ce a hannunsa wajibi sai ya ba da ita sai wannan takarda ta karshe ya ce malam ina neman don Allah tare da yan uwa musulmai a taimaka mini baki daya ina roƙon addu'a ga yan uwa na hanyoyin matsalolin samun kuɗi da zan biya basu sukan da ke gabana saboda haka ina neman malam a taimaka min da addu'a ka Allah shi taimaka mana baki wannan ita shi ban samu lokaci ne bai yi ba ci gaba da nema mai nema yana tare da samun insha sai wannan ya ce tabbaya ta mala ina da dan uwa uwan mu ɗaya da shi uban mu ɗaya ba tare da amma ba ma tare da iyayenmu a wuri ɗaya amma duk lokacin da na buƙaci wani abu a wurin shi sai ya neme hana ni har dai a ƙarshe na neme ya taimaka ya bani jari ni ma in kama tawa sana'a sai ya hana ni me ya kamata in a ci gaba da bashi hakuri da roƙonsa tun da abin da ya nashi ne ko da lalama da fatan malam ya sha ruwa lafiya mai wannan tambaya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam shin ya halatta ya halatta kane ya saki matar wansa ko baba ya saki matar wansa wani baya saki matar wani mun amsa wannan tambaya a baya miji kadai yake da ikon saki aure na ba ce a duba fatawar lajina a mujallar na 20 shafin 35 sai mai wannan tambaya yake cewa malam ko ya halatta in sayi kwali na diploma ko digiri in nemi aiki da shi in rinka amsa albashi haramun ne musulmi ya yi amfani da takardun wani ko na ƙarya yaudara da ƙarya sun shigo mutum fatawa muhassira shafin 171 sai mai wannan yake cewa malam ina tambaya ne akan zakka wato ni ne nake da dubu hamsin ko arba'in shin wai ya waje ba a kaina in cire masu zakka? an nisa'ar na zakka dubu ɗari biyu ne da ɗaya da naira ɗari biyar da sittin da ɗaya eh, na bayar kenan ban san watan azumi bana ba in kuɗinka ya kai zakka tana kanka in bai kai ba amma akwai wata wani kuɗi da zaka hada da shi sai ka hada lissafi da wannan kuɗi ya kai nisabi ka fi da zakka eh, haka yake cikin almasu a tufikiyar muyassara a cikin na biyu shafi na ishirin sai mai wannan tambaya yake cewa malam tambaya ta akwai wata damuwa da nake fama da ita a cikin kasuwanci na musamman kiristoci sukan zo su sayi kaya wuri na sai su ce da ni don Allah ne musu ragi ni kuma sai na ki shin ya hukunci na baka kyauta ba don kuwa annabi ya ce inna Allah yuhibbu samhal bai'i wa samhash shira Allah yana son sauki a ciniki da sauƙin saye sauki a sayarwa yana son sauki a saye ga kowa sauki a sayarwa ga kowa in ma baka yi halin kirki ba ta ya za a yi kafirin ya sha'awar addinin ka duba sahiha hadisi na 899 sai bai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya shin ya halasta a gina makaranta ko masallaci da kuɗin zakka saboda na ga wasu suna ginawa alhali kuma a garin akwai mabukata lallai akwai muhawara da malamai suka yi game da halalcin mutum ya gina masallaci ko makaranta da dukiyar zakka mafi inganci shine in yayi ya sake zakka bai inganta ba sai tambayar sa ta biyu ce malam ya halasta mutum ya sa wa ɗansa suna ludu babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yaba wa mutanen ahlul kitab magabata ya ce suna sa wa ‘ya'yansu sunayen annabawansu ka duba sahihu muslim hadisi na 2135 da zadul ma'ad a mujallar na uku shafi na biyu daidai ne mutum ya saka sunan wani annabi da ya inganta a qur'ani ko hadisin manzon Allah ci gaba sai mai wannan tambaya take cewa malam shin ya halatta mijin menene hukuncin mijin da bai damu da sai ma iyalinsa hijabi ba da kuma tarbiyyar 'ya'yansa wannan miji bai kyauta ba bai da kishi kuma kishi yana cikin abin da yake bambanta musulmi da kafiri ah, wanda bai bai damu da hijabin macensa ba bai damu da shiganta da fitanta ba wannan mutumin ba shi da kishi yana tare da alamar na na imani Allah shi kare sai tambaya ta gaba ta ce malam ya halatta in rinka hira ta waya da saurayi na ba tare da ya zo gidan mu ba ai gaba ɗaya ma a musulunci hiran guda ɗaya ake tsakanin miji da mata wanda ya wuce ɗaya kuma an saba ka'ida ɗayan nan ka ganta ta ganka ta maka ka mata an rabu Allahu akbar ba wai kuma ka je ka dawo gobe har ma an karbi waya ana ta buga waya ana hira wannan kuma an saba shari'ar musulunci ka zo wallahi na mujallal na goma sha bakwai shafi na hamsin da bakwai sai tambayar ta ta hudu ta ce to malam mu 'yan mata ne ya ya kamata mu sa sutura don a gane mu 'yan mata ne domin so da yawa waɗansu daga cikin ahlus sunna suna son su neme mu aure amma yanayin suturar da muke sawa sai su ɗauka cewa ko mu matan aure ne sai su kyale mu ai ba mace ke neman auren ba in ta yi hakuri ko a uwar ɗaki take zaune za ta samu ma'auri mace ba ita ke neman auren ba mijin shi ke nema sai kuwa biyo ta duk inda take lokaci ne bai yi ba saboda haka babu wata kaya babu wani sutura da aka ware ma zaurawa ko 'yan mata su saka saboda namiji a waje hange su abinda ma musuluncin bai so kenan mu je gaba sai mai wannan tambaya ta ce malam kayi bayani cewa akwai wata addu'a idan mutum ya yi ya kwanta bai yi magana da kowa ba in ya mutu a wannan lokaci ya mutu shahidi idan idan ya waye gari zai samu alkhairai don Allah a gaya mana waɗannan addu'a yana da kyau idan ta faɗa kuma ta kira addu'a da wuya an faɗa addu'an ban karanta shi ba karanta tambaya ta gaba sai wanda ya ce ina matsayin musulmin da ya zaɓi kafiri ya zama shugaban shi wanda ya zaɓi kafiri ya zama shugabansa in dai ya fifita kafiri ne akan musulmi bai yi daidai ba mu zo fatawa shar'iyya shafi na ɗari da da kuma hadisi na sahihu tirmidhi hadisi na 3193 amma idan tsakanin kafirai biyu ne ka zaɓi ɗaya a nan baka yi laifi ba don ko sahabban annabi muhammad a lokacin da aka yaƙi rom da farisa sun goyi bayan rom su kuma kafirai annabi bai nuna cewa sun yi laifi ba hadisa ga wannan hadisi ya sa malamai suke cewa babu laifi dan an zaɓi kafirin dama-dama akan kafiri da yake mai tsanani sai wannan tambaya take cewa shin ya halatta tukin mota na mata a musulunci mafi dacewa shine mace kada ta tuka mota zuwa fikhun nawazil a mujallar na uku shafi na 363 malam ka gaya mana wani littafi da ka rubuta to malam muna son don Allah ka taimaka mu same shi in Allah ya nufi fitowarsa za a samu insha Allah sai ta karshe a wurinsa ya ce malam inni uhibbuka fillah ya shek ahabbaka Allahu allazi ahbabtani fihi <laughs> sai mai wanda yake cewa idan mata ta haihu wani wani irin rago ya kamata a yi masa suna da shi lalle wannan akwai bukatun su je gaban malami ragon sunan ma ba ta sani ba sai tambayar ta ta gaba ta ce shin ya halatta mata ta yi mamijinta tsirara ko da ba zai jima'i da ita ba babu laifi namiji ya ga tsiraicin matarsa mace ta ga tsiraicin mijinta Allah ya halatta manzon Allah ya halatta mu duba fatawar lajnatu da'ima mujallal 19 shafin 359 wanda ke tambaya akan rago ba mamaki ko masu yanka rago tunkiya ne ga mace kuskure ne in an haifi mace rago daya in an haifi namiji raguna biyu ba wanda aka ce a yanka masa tunkiya wannan al'ada ce mara ma'ana to ya an samu mace sai a yanka tunkiya wannan kuskure sai fa a rashin rago malamai sun ce babu laifi amma matukar akwai halin rago to rago ɗaya ne ake yanka don haihuwar mace raguna biyu kuma don haihuwar namiji in tagwaye ne maza to kowane ɗaya za a yanka masa rago biyu rago hudu kenan za ka yanka a gidanka <laughs> sai tambayar ta ce ina matsayin matar da take zuwa kasuwa sai ya ba tare da izinin mijinta ba mace ta fita babu izini ko da jinyar mahaifinta za ta je haramun yana cikin fasahar ɗari da'ima da sittin, shafin 368 sai wannan yake cewa malam ina matsayin musulmin da yake kin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle yana laifi ya kamata ya so sunnar manzon Allah sai mai wannan tambaya yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ya halatta musulmi ya taimaki kirista ta wajen neman admission ba kirista ba manzon Allah ya ce dukkan wani abu mai rai a jikinsa in ka taimake shi kana samun lada ka duba sahihu targhib hadisi ne 946 sai tambayarsa ta biyu ce malam yana da kyau miji ya daura zanin matarsa yayi sallah da shi idan dai sallar zai yi kuma in wannan zani ya kai daidai yadda aka ce mutum ya sutura sallah babu laifi dan yayi a matsayin zai yi sallah sai tambayarsa ta uku ya ce mutum ne yayi sallar azhar kan kasaru sa'an nan ya isa gida kafin sallar asar shin malam zai cika zai ci gaba da yin kasaru ne ko ko a'a zai cika sallar sani a matsayin sa yana gida ka lokaci bai fita ba in zai yi sallah zai yi sallah ne a matsayin mazaunin gari ba a matsayin matafi ba a ya riga ya dawo daga gida sai wanda yake cewa don Allah malam muna son karin bayani akan auren mutu'a domin mun karanta a cikin wani littafi ita haka almut'a haramun ne a aqidar ahlus sunna ka duba almughni a mujallar na shida shafin dari shida arba'in da biyar baki ɗaya malaman sunna kaf aqidar ahlus sunna almut'a haramun ci gaba sai tambayar ta gaba yace yace idan ya idan an gayyaci mutum zuwa wajen addu'a suna ko fidda'u. Shin ya halatta mutum ya je baki ɗaya musulunci bai haramta wa musulmi ya yi sadaka ga mamaci ba kuma musulunci bai kayyade maka ga ranar sadakan ba saboda haka killace rana ta uku bakwai arba'in shekara kuskure mu duba fasawar lajinatul da'ima mujallar tara shafin talatin da hudu malam yana da kyau mata aure tana karatun alkur'ani ta dinga daga muryarta kowa na ji a cikin gida ba laifi ne sai dai ba a son mace ta daga muryarta saboda Allah madaukaki ya yaba wa matan annabi sallallahu alaihi